Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomi a jihar Agadez sun ɗauki matakin rufe layin bulaguro na Agadez jirku har zuwa wani lokaci. Matakin ya zo ne bayan wani hari da aka kai wa sojoji masu rakiyar masu bulaguro. Kore Yasko mataimakin shugaban layin na tare da bayani a wannan shiri. A wannan shirin kuma za ku shi hira da wani ɗan nishar da ya ƙirƙiro fasahar noma da moto. rahoton musamman na yau zai kawo batun wani matashi mai suna agali dan nijar tsohon dan cirani wanda ya share shekaru hudu a kasar libi yanzu kuma yana gudanar da aikin lambu a garinsa na aihuwa hukumomi a agadar sun ɗauki matakin dakatar da shirin bulagoro tare da rakiyar sojoji na mako-mako daga agadar zuwa dirku har zuwa wani lokaci kamar yadda wakilinmu ya shaida muna wani hari da wasu da ba san ko ne suka kai ba suka kai wa sojoji masu rakiyar shine musabbabin ɗaukar wannan mataki a halin yanzu hukumomin jihar agadez ba su fitar da duk wata sanarwa ba dangane da sakamakon harin kore yasko mataimakin shugaban layin agadez dirku ya yi wa sai karim karin bayani Bayan da muka cike takardu na bulaguro daidai mun zo a gurin shingen bincike na jami'an tsaro sai muka tarar da jami'in 'yan sanda ya ce mana an hana rakiyar jami'an tsaro a bulaguro a yau ba ma iya ci gaba da tafiyar mu. Mu faɗa wa duka ayarin motocin sufuri. a yau ba tafiya. Kun san wannan al'amari ne da ya shafi gwamnati idan gwamnati ta ce mana ba ta son kaza mu ba za mu yi gardama a kai ba. Yanzu muna jiran gwamnati ta ba mu izini don waɗannan talakawa su ƙarasa balaguransu. kimanin sojoji dubu biyu na kasashe 33 na afirka turai da amurka ne suka soma wani atisaye a ranar litinin a kambuwasen kusan wagadugu da manufar karfafa su na yaƙi da ta'addanci a yankin sahel kamar yadda kamfanin dillancin labarai na faransa afp ya rubuto kwamandan ayyukan soja na musamman na amurka a nahiyar afirka general mark hikes ya ce an sake manufar horo na flintlock inda inda mai da hankali kan brazil a zahiri a yankin sahel da kuma sahara a game da dokar ta ɓaci da aka aza a wasu gundumomin jihohin talibiri da tawa a jiya ma'aikatar ministan cikin gida ta fitar da wata sanarwa inda ta kawo wa hukumomin jihar Delivery haske waɗanda suka ɗauki mataki da suka saba wa kundin wato kudirin dokar ta ɓaci a umarci gwamnan jihar Delivery da ya sake duba kudirin doka na ranar 8 ga watan february da muke ciki wanda ya kumshi yiwuwar aiki da wasu ka'idodi a yanayin dokar ta ɓaci. ƙuduri ƙudurin doka mataki da kuma takardar bayani ga ma'aikata dukkan su matakai ne na hukuma da shugabannin ma'aikatu ke ɗauka a cikin gudanar da ayyukansu waɗannan matakai ne da ake yi wa ake iya kalubalantar su a gaban alkali mai kula da hukuma da zaran waɗanda aka yi abin domin su ba su amince ba sakatare janaral na kungiyar masana dokokin tsarin mulki na niger maina karti ya yi wa tarnani fuda ahmed da karin haske ta wayar tarho Babban babi ne da ya kumshi abubuwa da dama kamar ƙudurin doka, matakin doka da kuma takardar ba da bayani a ma'aikata da dai sauransu. Duka abin da hukumomi suka ɗauka yana a matsayin matakin doka ne, kama daga shugaban ƙasa, firaminista, minista, gwamna da dai duka waɗanda suke da matsayi a hukuma. kudurin doka shugaba ne yake saka masa hannu. Matakin doka da wani magabaci ya ɗauka ko da ya kasance komai komai matsayinsa idan wani ɗan ƙasa yana tunanin matakin ya musguna wa 'yancinsa yana da 'yancin shigar da kara kai tsaye a gaban hukumar shawara ta ƙasa ta hanyar huce gona da iri a cikin iko. sauƙaƙawa manoma na karkara wahaloli da suke sha a cikin gonakinsu wannan shine aikin wani matashi ɗan linshar ibrahim muhammad Ibrahim Ahmed da wanda ɗan asalin jihar Tawa ne ya ƙirƙiro fasahar sarrafa moto mai noma ta hanyar kawo sauyi ga wani moto samfurin kasiya San Vincent ya kuma yi wa Gungu Muhammad Dantani ƙarin haske. a takaice dai abin da zan iya kwatanta shine cewa noma dai mun iske kakin nan mu ubannan mu suna yin shi kuma duka yanayi guda muka zo muka tarda suna yin shi yanayi na rayuwa ana son komai da ci gaba ciki to akan dalilin nesa ne zauna ni nazari ni ga to ya kamata samu abu mai sauki ga al'umman mu ta kasan mu da kamata mu samu mu tallafa mu yi noma da shi ba tare da an wahala ba dalilin da sa ni samu ni moto haka tayoyi na karhe abin da ni kwatanta akan shi kun ga kasan mu tana da tabshi akwai akwai laka akwai rairai akwai duwatsu tayoyi na mota a takaice aka sa su suna kita ko ce suna fati ne sai sa muka yi nazari a kai shi sa muka ce to bari mu juya karahuna mu daidaita su ba mu sufa wadda za ya zama kamar moto mai kaca kaca ita ce ke kama ƙasa wadda zai sa ba zai juya ba sai ya juya da ƙarhin galma ko in ce hauyar ta noma a cikin wata sanarwa da ya fitar cikin daren lahadi kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar maradi ya tirar da halin karatu da na rayuwa da ɗaliban suke ciki kwamitin ya baiwa hukumomin ƙasa wato wa'adi na kwanaki goma sha biyar na su biya musu bukatunsu sakatare janaral na kungiyar ɗaliban jami'ar muhammadu maktar rashid ya yi wa muhammad maman ƙarin bayani Malaman jami'a tuntuni suna yashin aiki dangance da abin da ya shafi zaben shugaban jami'ar maradi. Bayan haka mun ja hankalin magabatan jami'ar maradi su san nauyin da ya rataya a wuyansu dangance da yadda ake tafiyar da jami'ar. Sannan mun yi magana bisa abin da ya shafi sabbin fasahohi. Mun bukaci a gina wa mata sashen su. Mun yi magana na rarraba anab a basu 'yancin gashin kansu. A biya alawus da duka waɗansu ƙorafe-ƙorafe ga ɗalibai. Za mu bi duka hanyar da ta dace na saka ɗalibai a cikin haƙƙinsu. Mun baiwa gwamnati wa'adin kwanaki goma sha biyar a biya mana bukatocinmu. Idan ba haka ba duk abin da ya faru su suka ja kansu. Ɗaliban jami'ar Yamai sun ce sun damu sosai dangane da yajin aikin da malaman jami'o'i ke yi yanzu haka. yayin da suka ce wannan yajin aiki yana yin tasiri sosai kan harkokin bayar da ilimi saboda haka suke kira ga gwamnati da kungiyar malamai ta sinex da su yi kokarin cimma mafita sai mu saurare su a hirar da ta haɗa mu da su. kullum muna kuka da wannan halaye da muke ci saboda ni a matsayina dan talaka ina cewa ina zan sa kaina me su gwamnati ta sani fa wannan harka da muke ciki shi dan talaka sai ya je wanda ba so je da gaskiya suna samu let puisque deux fois an yi programme examen gashi nan ka shirya a zo kuma dai sai abun yayi da kuraje in ka ka gani abun sai a hankali an yi programme examen da dama gashi nan kuma dai har yanzu sai kara reconduire mo dodre ake yi muna fatan dai su samu sasantawa tsakaninsu da guvernoma saboda mu samun komai ko bisa kan karatun namu. Wannan yaji aikin yana taba mu sosai wajen karatunmu. Paske lokacin da ya kamata mu dauka mu yi karatunmu lalle ba a cikin shi ne ake muna karatun nan. Abun da ya kamata a yi shi a wata tara ya kai mu hal wata sha wani abu kun san baya mu ce. Muna roka gare su da wayancan shugabanmu su gane majuna don su bar mu mu yi karatunmu yadda ya kamata. majiyar 'yan sanda a matamai ta bayyana cewa an kama laminu mai dabba tsohon zakaran 'yan kokowar kasa a jihar agades laminu mai dabba yana tsare a gidan kasan matamai jihar zandar ana zargin sa da kasancewa jagoran wani gungun bandunawa da suka yi wa wani dan kasuwa na garin mai mujiya kwace a gundumar matamai wato iyaka da najeriya za mu dawo kan wannan lamari a shirye-shiryenmu na gaba 'Yan agarsa guda shida da aka kama a ran 28 ga watan Janairu da ya gabata, waɗanda kuma a ranar biyar ga watan Fabrairu aka tuhume su da tsokana da kuma ƙoƙarin tada hankula domin hana gudanar da ayyukan ƙasa da kuma bijirewa sun gurfana yau a gaban alkali. mu sake tuna muku da cewa an kama su ne bayan sun yi ƙoƙarin hana shigilar injin samar da wutar lantarki ko kuma janareto daga agadar zuwa Yamai. mai- ranar Talata 26 ga watan Fabrairu mai zuwa ne za a bayyana sakamakon shari'ar tasu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio murya Talaka. A kan lamba ta ɗaya zango FM. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonse. A kan lamba ta biyar zango FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba ta ɗaya zango FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba ta tara zango FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba ta ɗaya zango FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba ta 98.7 zangon FM. A Ayoro. Tare da Radio Suji. A kan lamba 97.7 zangon FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba 98 zangon FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 zangon FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba 98 zangon FM. A Buza. Tare da Radio ta Karkara. A kan lamba 99 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Agali mumun wani ɗan Nijar ne da ya je Libi neman kuɗi domin biyan bukatunsa na da kuma da na iyalinsa wato na yau da kullum. A lokacin da yaƙi ya ɓarke a wannan ƙasa a shekarar 2011 gali ya bar tripoli bayan ya share shekaru hudu yana rayuwa a can yanzu haka kuma yana gudanar da aikin lambu a cirozerin garinsa na aihuwa a jihar agades tarnan fudai ahmed ya haɗa muna rahoto akan haka magidanci ne kuma ɗiyansa fudu a gali amumun ya yi bakuncin haure ɗan asalin ƙasar Nijar ne da ya yi zama Tripoli babban birnin ƙasar Libya tun kamin barkewar yaƙi na shekara 2011. Wannan magidancin 'yan shekara 34 ya yi zaman aikin lambu a garin Trablus kamin ya koma cikin wani garejin gyaran motoci a cikin garin guda. A gali ya bayyana muna zaman dandinsa da kuma dalilan komowarsa a cirozerin cikin yankin Agades. Ƙasar Libya da farin farko da muka zo zo muka yi aikin garake muna nan muna nan sai muka koma aiki cikin gari muka shiga kamar na su da gyaran motoci abun da ya maido mu zaman libya ne take da wuya akwai bandi ko ka tara abun da ka tara akwai wanda za ya zo ya karba shi ko ya zo gidanka ya ce ka bashi ko ya kashe ka kai sai ka bashi to muyi muyi sai aka kiro ma Nijar aka turo kudi ma muka dawo Nijar a cikin anguwar su Tinga bakin garin a Agali ya koma ga aikinsa na lambu wanda yake kamun ma zuwansa bakuncin habre a cewar Muhammad Algafet shugaban kungiyar masu aikin lambuna a Cirozirin da ya san shi sosai kamin zuwan ma can Libiyar ya ce zuwan dandin Agali kwalliya bata biya mishi sabuli ba lalle rayuwar shi ta sake da yadda yake da da yana da garka yana da kayan aikin na garka kuma yanzu ya komo yana son ya yi garka bai da kayan aiki kenan kan ya ta da garka wani abu ne cikin hankalin shi abin da ya tahi da yanzu ba mu gani abin da ya sake gare shi ya durkushe ya koma baya yanzu sai dai yan uwan shi gaje shi bisa kayan aiki bisa menene ya fara aiki sai dai tsawon dandin da agali ya yi ya koyi sana'o'i da dama wa'anda ba zai iya koya ma yan uwansa ba matasan garin su domin baya da hali ba kuma wani tallafi lalle muna so mu koya musu irin wannan ayyuka mu zamna mu koya musu su koya ma wa'ansu mu zo kannin mu su masu shi dadin zama kuwa mu muwayyankin kayan aiki da wurin aiki ba mu da shi ne yasa mun zo muna kama da su. Rai a yamuce ya kauce can wani lungu na lambun a gali ya dau alwashin ba zai sake komawa Libya ba duk yanda ta kasance masa a garin su kuma ya ja hankalin wanda ke sa gurin tafiyar dandi da su tsaya gida su yi aiki. gungu Muhammad Dantani ke nan ɗauke da fasarar rahoton Tanani Fude Ahmed da wanda haɗa mana shi wato na musamman akan rayuwar agali a mumun. Da shi muka ƙarshen labarin namu na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da zan barku da Habibu Garba wanda zai kama ku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Filinge. Tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tilibiri. Tare da Radio Tebonse. A kan lamba biyar zango FM. A Dolbel. Tare da Radio Goruwal. A kan lamba ɗaya zango FM. A Sai. Tare da Radio Lagwa de la Tapuwa. A kan lamba tara zango FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Ayoro. Tare da Radio Sugi. A kan lamba bakwai zangon FM. A Bankilare. Tare da Radio Alkhair. A kan lamba takwas zangon FM. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tamaske. Tare da Radio Muryar Karkara. A kan lamba takwas zangon FM. A Buza. Tare da Radio ta Karkara. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon Kalangwa FM. Studio Kalangu.